أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya Duk namijin da yake fama da matsala ta raunin gaba, saurin kawowa, rashin jimawa wajen saduwa da iyali, musamman ga waɗanda suke da mata fiye da ɗaya wanda ba ka iya biya wa kowacce buƙata, to insha Allahu wannan fa'ida kar kai nawa kar kai jinkiri, ka yi ƙoƙari ka saurara sannan ka haɗa ka amfani da wannan fa'ida. domin kare martabar gida da kuma dawo da kimar ka a idan iyalinka. Kun san wannan matsala tana jawo raini, matuƙar raini a tsakanin mai gida da kuma uwargida. Muddin ba ka iya biya wa iyalinka buƙata, duk yanda take son ka da yanda kake son ta za ku riƙa samun saɓani da ita. Za ta ci za ta sha ta ƙoshi ka sa mata sutura kai mata komai da komai. Amma in dai wannan bangare ba ka iya gamsar da ita, to ana samun matsala kuma ana samun saɓani sosai da sosai wacce takan kai ga rabuwar aure ko kuma yawan samun saɓani. To in Allah wannan fa'ida za ta kawo ƙarshen wannan matsala biznillahi ta'ala. Abubuwan da ake buƙata abubuwa ne ga su guda uku. Abu na farko shi ne za a samo kankana. Sannan abu na biyu za a samo garin kanunfari. Sannan abu na uku lemon tsami. Da farko za a samo kankana za a yi blending, za a samar da ruwanta ƙaramin kofi. aka samo ƙaramin kofi na ruwan kankana, za ka samo garin kanunfari rabin ƙaramin cokali rabin teaspoon za ka zuba a cikin wannan ruwan kankana. sannan za ka kawo lemon tsami guda ɗaya za ka yanka za matse ruwan gaba ɗaya guda ɗayan za ka matse ruwansa a cikin wannan ruwan kankana da ka sa wa garin kanunfari sannan ka juya sosai za ka sha wannan minti talatin kafin ka kusanci iyali za a maimaita haka tsawon sati biyu to insha Allahu matsala wacce ta danganci raunin gaba da saurin kawowa da rashin yi fiye da su ɗaya a dare wannan fa'ida za ta magance ta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, dukkan wanda matsalarsa ta kasance rashin gamsar da iyali, to Allah yadda ya yi ƙoƙari ya jarabta wannan fa'ida, za a dace da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu dace, Allah ya ba mu lafiya, ba mu zama lafiya. Sannan wakar a manta, ana amfana, ku yi subscribe na wannan tasha mai albarka, ku danna ƙararrawa. domin hakan zai ba ku damar samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora su. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta ku a tanadar saƙonni. Waɗanda suke son shiga guruf namu akwai link a description. Za su iya duba domin kasancewa a cikin wannan guruf namu mai albarka. Mun gode, wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala.